الحمد لله الذي كان بإباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu daidai wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahalul bait was sahaba a wannan layi namu na Hausa road a wannan gari namu na Kaduna Allah maɗaukakin sarki muke roƙo Allah ya sa abin da muke karanta kada ya zama musiba akan mu kamar yadda muka sha bayani cewa kofa ta taimakon marayu da gajiyayyu a buɗe take Allah ya ba da ikon taimaka idan Allah ya kai mu ranar wato laraba wannan mai zuwa akwai karatu na mata karfe goma da safe a makarantar cancangi zara academy karatun da na faɗa na ci ranar talata a makarantar misbahu a unguwarimi ba wannan talata mai zuwa ba ne talata ta sama ne sannan ranar alhamis idan allah ya kai mu akwai karatu na mata shi ma a makantar nurul islam da ke ainihin wato malali akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد مجھے آیا چگوا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار a jiya mun faro magana akan ayar kul aw nabbi'ukum bi khairin min dalikum mun yi magana akan lillazina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar kafin a fassara aya akwai wani bawan Allah za a fara karatu yanzu nan ya aiko da wannan yadin ya ce a miƙa ma ainihin wato marayu wato in kuka ga zuwan da mutane suke yi mata sai mata biyar su zo a lokaci ɗaya kuma suna da marayu kowace sama da biyar a lokaci daya biyar biyar so biyar in kai tam ɗinsu sau nawa zai baka to kuma karanci kullum kafin daga safe zuwa dare karanci mutanen da suke zuwa karanci mutum goma wanda za su suna neman taimako saboda haka Allah ya bada ikon ainihin wato a taimaka da haka duk wanda ya tara kuɗi ya rasa yadda zai yana neman yadda za a kashe su to insha Allah ya zo mu za mu mallisa fin yadda za a kashe su insha Allah in Allah ya yarda ina ba ta an fahimta to mun yi magana akan mun fara magana akan aljanna da kuma ainihin wato ni'imar aljanna wanda ba lokaci jiya muka fara magana jannatun tajri ta ta al-anharu khalidina fiha sannan wa azwajun mutahhara muka ce shi ma ba lokaci to kuma wannan ayar za mu tsallake ta sai wata gaban an ci karo da wata ayar mai magana akan aljanna sai a ƙara tsaya a yi bayani ina fata an fahimta sannan wa ridwanun min Allah da kuma yadda daga gurin Allah shi ma nan gaba sai an ci karo da wata ayar sai a ƙara tsaya a yi bayani sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah yana ainihin wato ganin bayansa ta yadda kowane mutum ya san sakamakon da ya cancanci a bashi ina fata an fahimta to wayannan bayan da Allah ya faɗa a nan gurin sai ya faɗa cewa Allah ya alladhina na rabbana su ne wanda suke cewa ya ubangijinmu malamai suka ce wa ibadullahi almuttaquna bayan Allah masu tsoron Allah din nan da ya faɗa ya ce kul a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw sune alladhina yastahiquna an-na'ima al-akhirah sune wannan ni'imar da Allah ya faɗa a baya to sune wanda suka cancance ta idan an je lahira wa ridwanun min Allah da kuma yadda daga gurin Allah hum alladhina ta'assara qulubuhum bi thamarati imanihim sune wanda zukatansu ta tasirantu aka samu samara na imani don haka sai ya zamanto wato harshensu abin da yake faɗa na imani da Allah haka gabban suke aikata haka kuma zuciyar ta ainihin wato ƙudurci saboda wannan ne yasa suka faɗa kuma suke yin addu'a suna cewa rabbana alladhina yaquluna rabbana ya ubangiji na amanna mumin imani a nan gurin sai ba a faɗi da me suka yi imani ba saboda mun karanto a baya an faɗa maka akan ko me suka yi imani shine amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan da shine abin da suka yi imani kamar yadda aya ta fassaro a baya cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ila akhir al aya wannan shine abinda aka faɗa maka sun yi imani akan su tunda an riga an karanto maka imanin a baya da haka ya alladhina na rabbana innana amanna ba sai an maimaita maka abin da suka yi imani akan shi ba suna cewa mun yi imani da haka faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu sannan waƙina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wallahi mutum namiji ko mace Allah ya kiyaye ƙarshen ƙasƙanci a gurin ɗan adam ya gama rayuwa ya je lahira Allah ya sa shi wuta shi yasa muke addu'a a can ƙarshe cewa rabbana innaka man tudkhilin nara zai akhzaytahu Allah duk mutumin da ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi to Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna wanda kalmar mutebu ta gabata gare su ula'ika an hamu duna wa'annan an nisanta su daga wuta sai Allah ya ce lais yasma'una hasisaha ko motsin ta ma ba za su ji ba to Allah ya sa alakhira ko motsin ta ma kan mu ji Allah ya sa haka shi yasa da yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama daga cikin siffar masu imani walladhina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama haba alaji a ce ka shiga mutum ya shiga wuta Allah ya kiyaye kullum sai mala'ika ya mata dukan tsaya kuma dukan da za a yi maka na gobe ya fa na yau sannan a ce yadda ma mala'ika zai ji daɗin narkan mutum sai an mai da mutum wani farɗiɗi yanzu a ce yadda kake ɗan mai ya haka mai mala'ika zai daka sai a ce alal aƙalla haƙorinka ƙwaya ɗaya girman masallacin nan ya girman ka yake ina fata an fahimta da sai an maida mutum jibgege tukunne yadda mala'ika zai ta dukan mutum alaiha mala'ikatun gilazu shidadu la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ubangiji Allah ta'ala ya raba mu da ainihin wato wuta kana gane haka yanzu wannan wutar ta nefa fa in ta makale mutum a dan kankanin lokaci sai kaga ta canza masa halitta daga yadda yake to shi yasa yan uwa kowa ya kokari iyayensa yadda zai san yadda zai kafin aje lahira ya guje mu nan wallahi wulakanci an gama wulakanta mutum aje lahira a ce shiga wuta Allah ya tsire mu wannan shine aya ta gaba Allah ya ce as-sabirina sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil wayannan sune sifofi guda biyar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar siffar waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ba su wancan ainihin wato gida na lahira din nan sai ce as-sabirina masu haƙuri da haka suka ce as-sabirina din nan mansubun ne lilmada ta taqdiruhu amdahu as-sabirina Allah ya ce ina ainihin wato yabin masu haƙuri da haka suka ce as-sabru lugatan shine al tsarewa dan haka kalman haƙuri alaƙata ta larabci da kuma alaƙata ta yare da malamai suke bata na shari'a suna da dangantaka da haka ana buƙatar ɗan adam ya zama ya samu hafsul lisanu anil kazi ya tsare harshensa daga ƙarya a samu hafsul fardi anil zina ya tsare fardinsa daga zina ya tsare kansa daga kaza ya tsare kansa daga kaza ya tsare kansa daga kaza ya tsare kansa daga kaza wannan shine ainihin wato alhabsu wani malami yana cewa sabru والصبر مثل اسمه مر مزاقته لكن أواقبه أحلى من asali shi haƙuri wato sunansa a farkon al'amari yadda ka ji sunansa haka kalmar take da ainihin wato ɗaci amma idan ka yi haƙuri abinda haƙuri yake zuwa da sakamako a ƙarshe sai ka ga ya fi abin da zuma yake bayarwa na daɗi ina fata an fahimta wannan yana daga ciki ibn al a littafin shi wato eh, wannan littafin nasa da yake maganan fi manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da ya kawo matakai yake cewa imamu ahmad ya faɗa ya ce allah ya ambaci haƙuri a cikin alƙur'ani kusan so ɗari sai ya ce haƙuri wajibi ne malaman duniya sun yi ijima'i akan wannan sai ya ce rabin imani ne ya ce domin imani nisfu hufi sabar wa nisfu hufi shukur rabi yana cikin godiya ne rabi yana cikin haƙuri ya ce kuma duk mutanen duniya ba za su fita daga wannan layin ba idan ka kalla daga wanda allah ya ba su wanda allah ya hana shi yasa da wanda Allah ya ba da wanda Allah ya hana duka ya kira shi jarrabawa yace wa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani ya bashi amma yace idza mubtalahu sannan yace wa ammal insanu idza mubtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan wanda aka hana shi shima sai aka ce an jarraba shi yace to bayarwa jarabawa ne hanawa jarabawa ne saboda haka wanda aka bashi an jarraba shi wanda ma aka hana shi an jarraba shi wannan shine Umar dan Khattabi yake cewa inna abdal aishin adraknahu mafi daɗin rayuwa da muka riske ne mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bis sabari ta hanyar hakuri ne yace walau anna sabara kana min rijali kana kariman da a ce haƙuri yana cikin mutane to da mutum ne mai karamci ali bin abi talib yake cewa ala inna sabara min al-imani bi manzilatin ra'as min al-jasad haƙuri wato a ɓangaren imani kaman kai ne a cikin jiki fa idan kuti an ra'asu ba da jasad kowa ya san da an fillewa mutum kai to ganga jikinsa ta tashi aiki ba ta da wani amfani sun marafa a sautahun yake cewa ala la imana liman la sabara lahu duk mutumin da ba shi da imani ba shi da haƙuri in Allah ya ce ya abu ba zai ba in ce bari ya ki bari wannan ita ce ka'ida yanzu mutane da yawa sukan bambanta idan ramadan ya zo kamar ubangijin ramadan daban ubangijin wajen ramadan daban kana gane haka ne ta hanyar yadda mutane suke bauta ma Allah da zarar ramadan ya zo sai a cika masallaci ramadan yana wucewa sai a watsi kuma Allah ya ce wala takunu kallati na qad gazalaha min ba'di quwwatin an kasa kar ku zama kamar wata ta yi saƙa sai da sakar ta gama ta yi kyau sannan ta dawo tana warware sakar ɗaya bayan ɗaya ka san ku matar da za ta zauna ta yi saƙa saƙar ta kyau bayan ta gama ta zo tana warware saƙar ɗaya bayan ɗaya ka san ku ta yi aikin banza to haka mutumin da zai zo yana irin wannan bauta ga Allah ɗin wani lokaci ya kusanci Allah ta hanyar aiki mai kyau daina aiki mara kyau da zarar Ramadana ya wuce a neme shi a rasa a masallaci ko ganin sa ba a yi ya ce Allah ya ambaci matakan hakuri a cikin alƙur'ani a mataki ɗaya har mataki goma sha shida ya ce na farko Allah ya umarni ya ce a yi haƙuri mun karanto a baya Allah ya ce mana wasta'inu bis sabari was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashiina sannan yace ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabari was salati inna Allaha ma'as sabirin Allah ya ce a yi haƙuri shi yasa surorin makka waje ɗaiɗai waje so goma sha takwas Allah yana ba manzan Allah haƙuri guri ɗaya ne ya kawo hikayen wato luqmanul hakim lokacin da yake ba ɗan shi haƙuri cewa ya ya aqimis salata wa amur bil ma'rufi wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ya ya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur amma guri ɗaya guri goma sha takwas Allah yana ba annaba haƙuri cewa ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri wannan shine abu na farko shi yasa a ƙarshen suran nan zamu ga Allah ya ƙara cike mana da wani abu cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihuna wannan alama ne na cewa duk mutumin da bashi da hakuri fa to ya samu matsala abu na biyu ya faɗa ya ce ainihin wato da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ambata shine ainihin wato akan hakuri idan aka ce ka yi haƙuri to an hana ka kishiye shi shine rashin hakuri shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah fasbir kama sabara ulil azmi ar rusuli wala tasta'jil lahum kada kai gogawa yin abin da bai dace dan adam ya gauga ba ya gaugawa a kansa to ɗaya daga cikin alama ne na rashin haƙuri dan haka Allah ya ce masa wala tasta'jil lahum kada kai gaugawa abu na uku ya ce Allah ya ainihin wato yabi masu haƙuri kamar wannan ayar da muka karanta as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal mustaghfirina bil asar da haka kama yadda muka ce abinda malamai suka ce takadirin shi shine amdahu sabirina ina yaban masu hakuri kamar ayar muka karanto a baya da Allah ya ce wa atal mala ala kurba dhawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu sai ce was shi ma suka ce mansubun ne alal madahi taqdiruhu amdahu as-sabirina ina yaban masu hakuri wannan shine abin da Allah ya faɗa abu na uku matakan haƙuri da Allah ya faɗa a Qur'ani shine mahabbatuhum lahum Allah yana son duk mutumin da yake da haƙuri ya ce wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kasirun fama wa hanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu sai ya ce wallahu yuhibbus sabiri Allah yana son duk mutumin da yake da haƙuri duk wanda Allah madaukakin sarki ya so shi babu ranar da Allah zai kishe masa azaba sannan abu na biyar yace ce ma'iyatu lahu wato Allah yana tare da duk mutumin da yake da haƙuri wannan ma'iyya ce ya ce ta tadan manu hifzahu wata ta ƙunshi Allah zai tsare su ya kuma taimake su ya karfafa su ba ba ce ga magari kamar yadda muka karanto Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna allah ma'as sabirin ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri sannan abu na shida da ya ainihin wato faɗa shine ikhbaruhu bi anna sabra khairul li ahlihi Allah ya bada labari cewa haƙuri shine mafi alheri ga duk mutumin da yake yin shi ya ce wa in aqabtum fa aqabu bi misli ma uqibtum bi sai ya ce wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina in mutum zai yi haƙuri to haƙurin shi ya ainihin wato fi abu na bakwai yace aljaza'u lahum bi ahsani a'malihim duk mutumin da ya haƙuri idan an je lahira ba aikin da ya Allah zai saka masa ba fiye da abin da ya na aiki Allah zai bashi sakamako Allah madaukakin sarki ya ce wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu amarin. wallahi sai mun saka mu wanda suka yi haƙuri fiye da abin da suka yi na aiki sannan Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi hadisi ya tabbata daga Amr bin Shu'aib daga babansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jama Allahu al-khala'iqa in Allah ya tara halittun duniya na da munadi sai mai kira ya kira ya ce aina aina sabar ina ma abuta hakuri suke fa yaqumu nasu wa hum yasiruna fa yantaliquna sira'an ila al-janna sai ga wasu mutane sun zabar sun miƙe sun dumfara aljanna fa yalqahum al-mala'ikatu fa yaquluna inna narakum sira'an ila al-janna faman antum kasan yadda lahira take sai mala'iku su miƙe sai ta kuwa ya ku da kuka tashi mun ga kundin faru aljanna fa na sai su ce na hannu ahlus sabar mu ne ma abuta hakuri fa na sai mala'iku su ce wa ma kana ku me hakurin ku fa na sai su ce kunna nasbiru ala ta'atillahi wa kunna nasbiru amma asillahi mun kasance mun yi haƙuri a duniya in Allah ya ce mu yi abu mu in Allah ya ce mu bar abu mu bari fa yuqalu lahum sa'ati a ce udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin wannan yana daga ciki shi yasa in Allah ya ce ka yi hakuri ka yi kaki ya ka bari ka ki bari don an dai lahira an aka damki mutum aka sashi wuta sai Allah ya ce to isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inda ko kai hakuri ko kakka hakura yanzu ya rage naka ba abin da zaka yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka yi kuka ba ka yi ihu ka yi raki wai mala'ika ya ce ya kamata a tausaya ma an ga ka cika ihu a ina ruwan mala'ika da wannan yadda ka san kana numfashi kake jin daɗi ya ci gaba da kirɓar ka shi ma haka yake jin daɗi wallahi sannan ba za ka koma gefe ba ka daure tunda aka shiga wuta ko tari baka taɓa yi ba a ce to wannan ya kamata a tausaya mai tunda aka shigo wutar nan ko tari bai taɓa izuru aw la tasbiru sawal alaikum da wanda ya haƙura da wanda ya ƙi haƙurin diddiya saboda haka in mutum zai haƙura da wannan harkar ta duniya ya ba Allah iya ƙoƙarin yin sa to yi ƙoƙari gaskiya yi Allah ta'ala shirye da mu abu na tara yace itlaqul bushra da ahli sabar Allah ya yi bishara ga masu haƙuri da ya ce buli wannan kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samara sai ya ce wa bashir as-sabirina wa masu haƙuri ainihin wato bishara abu na goma ya ce dimnanin nasar wal madid lahum Allah ya amince su ya taimaki masu haƙuri kuma in wani abu ya taso sai ya kawo ƙarin gudunmawa daga gurin shi ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya atukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min mala'ikati musawwamin a yakin badar Allah ya ce masahabbai haka sannan manzon Allah yake cewa alam annan nasara ma sabari ana samun nasara ne akan kowane irin abu idan an yi hakuri sannan yace abu na goma sha ɗaya da Allah ya ainihin wato faɗa shine al-ikhbaru minhu ta'ala bi anna ahlus sabri hum ahlul azaim ma'abuta haƙuri su ne ma'abuta manya-manyan al'amura Allah ya ce wa laman sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur sannan abu na goma sha biyu da Allah ya faɗa na matakan haƙuri a ƙur'ani sannan ya ce al'ikbaru annahu ma yalqa al'amal ba wanda zai haɗu da aiki mai kyau da kuma sakamako babba mai girma sai ma'abuta haƙuri وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله liman لمن wa amila salihan. sai suka ce wala yulqaha illa sabiruna mutanen karuna san da ya fito fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin kwalliya cikin shiga ta a zo a faɗa qala alladhina yuridun alhayata ad-dunya wannan su kuma kullun duniya ce a gaban su ka sani da haka ake yi wani ya ga mota ta wuce kamar an shafa mata mai sai ga da ke kasa ya ci hannu wallahi su sun yi zuwan zomo duniya sun zo da gudu kuma za su koma da gudu bai ci komai ba a duniya zai bar duniya bai ci komai ba qala ya laita lana misla ma uce karuna ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba karuna inna innahu lazu hazin azim lalle karuna ya samu rabo babban rabo ka sa ko wanda in ya ga wani da duniya to shi fata yake ko ta hanya mara kyau duniya ta samu shi ma Allah ya kawo ta wa qala alladhina sai Allah ya ce wa qala alladhina utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi suka ce wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salih amma wa ma yulqaha illa sabirun ba wanda zai haɗu da wannan sakamakon in an je gaban Allah sai wanda ya haƙuri sannan Allah ya ce wa annabi wala tastawil hasanatu wala sayya'a ba za a haɗa abu mai kyau ba da abu mara kyau da wanda ya baka da wanda ya hana ka ba ɗaya suke ba da wanda ya kunduma ma zagi da wanda ya maka sallama ba ɗaya suke ba sai Allah ya ce wa manzon Allah idfa billati hiya ahsanu sayya'a idan an maka abu mara kyau to ka sa abu mai kyau sai ka tunkuɗe shi sai ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sai ya zamantu wanda yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya mai tsanani sai a waye gari ya zama daga cikin manya-manyan masoyanka amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha ba kowa bane zai zo yana zaune kamar sallama ko ka zage shi shi ya ma sallama ko kuwa wannan ka an mai zagi shi ma sai kundin har da kakanka na goma sha biyar sai ya ciki da su haka ake sannan abu na goma sha uku yace ce al’ikbaru annahu inna ma yantafi tafi bil ayati wal ibar ahalus sabar wannan ayoyin da muke karantawa Allah ya faɗa cewa ba wanda zai wa'azalti da ayoyin sai ma'abuta haƙuri ma wala qala na musa ila qaumi an akhrij qaumaka mina adh ta ila nuri Allah sai ce wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli duk mutumin da yake sabbar ne mai hakuri ne to in Allah ya faɗa abu yakan tsaya ya lura ya yi tunani akan wannan abu sannan abu na goma sha hudu yake cewa al-ikhbaru bi anna al-fawz al-matlub al-mahbub babban rabo da ake nema wanda ake so wan najata da kuma tsira min al-makruh al-marhub daga abin da ake ki ake jin tsoron sa wa dukhul janna da kuma shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai idan yayi hakuri a duniya ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ra'adi da yake ainihin wato faɗa cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubadda akwai wata isa da ake kawowa karkashin wannan ayar ta wani mutum ana kiransa Abu Qilabatul Jurmi yana daga cikin ɗaliban Anas dan Maliku wannan Abu Qilabatul Jurmi shi imam al-auza'i yake cewa haddathani hakimun min al-hukama wani daga cikin masu hikima ya bani labari yace kharastu bi arishi misra wa ana uridu ribada wata rana na fita ta bangaren misra zan je zan yi jiran dako tsakanin iyakar kasar musulmi da kasar da ba ta musulmi ba yace ina fita fa'ida ana bi rajulin fi mazallatin sai ga wani mutum a inuwa kada zahabat ainahu wa yadahu wa rijlahu ba shi da hannu ba shi da kafa kuma baya gani wa bihi anwa'ul bala tare da shi a kau da na bala'i amma duk da haka wa huwa ya ƙuli alhamdulillahi hamdan yuwafi shukuraka bima an amta alai wa faddalta ne ala kasirin min khalqika tabdila yana cewa Allah na gode maka godiya ka karfafe ni in gode maka akan ni'imar da kai mun kuma ka yi kafifita fifita na akan da yawa daga cikin halittunka sai wannan mutumin ya ce wallahi sai na je na tambaye shi ashe in ullimahu au ilhimahu ilhama shin wani abu ne aka sanar da shi ko ko a'a ilhama ake masa yake wannan magana da ya zo yi masallama sai ce masa ala ayi ni'imatin tahmudu akan wace ni'ima kake gode ma Allah faqala sai yake ce masa kaga halin da nake ciki yace eh yace wallahi law arsalallahu alayhi as-samaa naran fa aharaqatni da Allah zai sako wuta daga sama a kai na ta ƙona ni sannan wa amaral jibala fadakkat ni Allah ya umarci duwatsu su nike ni wa amaral bihara fagarrakat ni Allah ya umarci ƙasa wato teku ya sako ruwa ruwan ya tafi da ni ya ce in dai Allah ya bani harshen da zan buɗe in ambace shi da shi ya ce mazdattu li rabbi illa hamdan wa shukura ya ce ba abin da zan ƙara ma Allah sai godiya da kuma ainihin wato godiya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma yaban Allah din sai yake ce masa bawan Allah ya ce eh bunayyatun kanan li takdumuni ina da wata yarinya wacce take min ko yaro a wata ruwayan wanda yake min hidima shi yake bani abinci shi yake min alula shi yake min kaza yau wajen kwana uku ban ga yaron ba ya za ka nemo min shi sai ya ce masa ai irin halin da na ganka a ciki a duniya ba na tsammanin akwai wani mutum da za a taimake shi wajen irin halin da yake ciki a samu lada a gurin Allah kamar ka ya ce sai na fara tafiya da na fara tafiya ban yi nisa ba yaron da ya ce in nemo ina zuwa kawai sai na ga zaki sun cinye yaron saura kasusuwa kawai ya ce sai na fara tunani mutumin da na gan shi cikin wannan halin me zan dawo in faɗa masa kuma ya ce kafin in ƙaraso wurinsu sai tunanin annabi ayu bai faɗo mu da na zo na mai sallama na ce masa ka san annabi ayuba ko ya ce ina eh, sani yace ka san abin da Allah ya jarrabe shi na bala'i'ika da rashin ya'ya da rashin iyalai da rashin dukiya hatta tsara gardan linnasi har sai da ya zamanto target wajen buga misali a wajen mutane a zamanin shi e ya ce na san labarin annabi ayu sai ce to ka yi haƙuri ɗanka ga halin da ainihin wato na same shi a ciki yana buɗe baki sai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sa ba a samu ba cikin ta wanda za su bauta ma Allah su saba ma Allah su shiga wuta sai ya faɗi da ya faɗi sai wani irin ƙara sai ya mutu bayan da ya mutu shikenan sai aka yi masa sallah aka yi masa likafani aka ainihin wato rufe shi bayan an rufe shi shi wannan mutumin abu muhammad ya koma inuwa ya kwanta yana bacci sai mafarkin Allah ya tashi alkiyama mutumin da ya gani a nan duniya ba shi da hannu ba shi da kafa baya gani sannan wa bihi anwa'ul bala tare da shi akwai wasu musibu sai ya gan shi a cikin wata irin kwalliya wasu irin kaya ba kowane mutum yake da ita ba aljanna sai ya ce masa alasta sahibi bil amsa ba kai bane na gani a duniya a cikin wacce kama sai ya ce masa ini eh, ne ka gani ya to ta aka yi a nan lahira ka samu sakamakon da ba kowa yake da shi ba aljanna sai ya ce ai ana samun abin da ke gurin allah ne shukur inda raka'i wa sabar inda bala idan allah ya maka godiya ni'ima ka gode in ya jarrabe ka da musiba ka haƙura ya ce to da wannan na ainihin wato samu wannan matsayi to shi yasa a lokacin da yake tambaye shi shi yake karanta wannan ayan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubadda saboda kan Allah ya jarrabu mutum da musiba hakuri ya kamata ina fata an fahimta kamar yadda Abdullahi dan Abbas suna zaune da wani da ɗaliban shi a bin riba suna karatu sai ga wata mata ta zo wucewa sai ya ce ala kamar mar'atin min ahlil janna ba zan nuna maka mace ga ta aljanna amma tana yawo a doron ƙasa sai ce nuna min ita sai ce masa hadhihi almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni usra'u wa inni atakashafu ina ciwon farfadiya in ciwon ya bige ni ma in na fadi sai nayi tsirara fada Allah ta'ala li an yu'afiyani ka roƙan min Allah ya bani lafiya sai manzon Allah ya ce mata in shi'iti sabarti walakil janna in kin so ki yi haƙuri kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna amma wa in shiti in ko kina so to da autullah ta'ala an yi afiyaki zan roki Allah ya baki lafiya amma yanzu aljanna ba tabbas sai ki neme ta ta hanyar aiki tace in dai ha in ta mutu ba ta da wani sakamako sai aljanna to ta yadda a batta da ciwon ta mutu da shi da haka ta ce annabi ya roƙan mata Allah ta daina yin tsirara manzan Allah ya roƙan mata Allah ta daina yin tsirara shine ana majalisin ta zo wucewa abdullahi dan abbas ya ce ma ata ibnu riba ala uri kamar atin min ahli janna ba zan nuna maka ba mace gashi a aljanna tana ainihin wato yawo to wani da Allah ya jarrabe shi da musiba sai ga duk duniyar nan ba wanda Allah yake kise shi ina ba ta fahimta ya ce abu na goma sha biyar shine annahu yurisu sahibahu darajatul imama mutum yakan samu daraja ta shugabanci a addini in yana da haƙuri ibn al-qayyim yace sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah qaddasa Allah ruhahu haka ya faɗa yake cewa bis sabri wal yaqini tunalu imamatu fid da haƙuri ne da kuma tabbas akan abin da Allah ya faɗa dan adam yake samun ya zama shugaba addini sai ya kawo aya cikin suratu sajada Allah ya ce wa laqad atina Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Isra'il a وجعلنا منهم na يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sannan ya ce abu na goma sha shida shine iktiranuhu bi maqamatil islami wal imani kama qaranahu subhanahu bil yaqini wal imani wat tawakkul wa bi shukr wal amal duka Allah ya mu karanta wannan a cikin ainihin wato alqur'ani da ainihin wato hakuri saboda haka yan uwa a dinga hakuri wajen bin Allah da kuma hakuri gurin saba ma Allah ina fata an fahimta kuma in Allah ya jarraba mutum da musiba ya kamata yi ainihin wato ya haƙuri a kanta shi yasa a wannan ayar sifa biyar Allah ya faɗa mun faɗi guda nawa guda ɗaya shine as-sabirina masu haƙuri sannan sifa ta biyu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce min was-sadiqina sannan masu gaskiya fima akhbaru bihi min imanihim cikin duk abin da aka ba su labari akan shi wanda ya shafi Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gasgata ainihin wato wannan abu to shi yasa in an je alkiyama Allah zai ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum rana ce wai wadda masu gaskiya gaskiya su zata musu amfani shi yasa ana so mutum ya to mai gaskiya a maganar shi mai gaskiya a imanin shi amma in mutum ya zama kishiyar haka to an samu matsala shi yasa wayancin sifofin da Allah ya faɗa guda goma ko sama da wani abu da ya gama sai ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun wayannan su ne masu gaskiya kuma su ne ainihin wato masu taɓa satifiket guda goma da ake da buƙatar kowa ya je gaban Allah ya shiga aljanna da su akwai gaskiya a ciki innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati masu gaskiya maza masu gaskiya ainihin wato mata to was sadiqina ainihin wato masu gaskiya sannan wal munfiqina sannan masu ciyar da ainihin wato dukiyarsu ina fata an fahimta shi yasa zaka ga duk inda Allah zai faɗi wani aikin wal na hum wato ainihin wato malamai suka ce al qunu shine at-ta'atu wal khudu da'a ga Allah da kuma kankan da kai shine fassara shamila wanda kalmar al-qunuti za ta dauka amma kalmar al-qunuti inda a rarraba ta za ta dauki ma'anoni da yawa kamar yadda muka yi bayani a tafsirin baya a karkashin wa qumu lillahi qanitina ina fata an fahimta Allah ya ce ma annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin sannan ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma arraki'ina to saboda haka suka ce al khudu'u wat ta'a kankan da kai zuwa ga Allah da yi masa da'a shine wal qanitina sannan wal munfiqina masu ainihin wato ciyarwa kuma ciyar da kudin su duk inda Allah zai faɗi wani aikin alheri sai ka ji ya magana akwai infaki a ciki ina ba ta an fahimta waccan sifar ma guda goma da ya faɗa sai da ya ce wal mutasaddiqi ne wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata domin addinin musulunci ba ba zai yiwu bai tsayu fa idan ba infaki dole sai an fito da kuɗi addini zai tsayu kuma duk masu addini a duniya ba sa bara in ba addinin musulunci ba domin ma muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ta insha Allah za a daina kuma akwai alaman za a iya daina dan mun gada mun gani cewa zai yi wannan masallacin tun da muka buɗe shi duk wanda ke sallah a masallacin nan ya san ba a neman taimako na bokisi da sunan za a raya masallaci ba a yi a nan ina ba ta fahimta duk abin da za a yi akwai hanyoyin da kuɗin yake fitowa don ɗakin Allah ya rayu kenan ashe wannan dalili ne akan cewa za a iya gina masallaci a rike shi ba sai an yi bara a masallacin ba ina ba an fahimta to wannan shine da haka malamai suka ce wa humul munfiquna min amwalihim fi jami'i ma umaru bihi min at-ta'a masu ciyar da dukiyansu akan duk abin da aka musu umarni a kansu na ainihin wato da'a kamar sadar da zumunci da taimaka ma ainihin wato ma'abuta bukata a taimaka musu to mutum ya ciyar da ainihin wato dukiyarsa mun yi magana ainihin wato baya akan abin da ya shafi ainihin wato infaki tun da gaba ne yalle ya kamata a ainihin wato taimaka mun ce inda za a yi tsari ba tare da kowa ya takura ba za a iya amma shi dan ba zai bari ba yadda muka karanto ba a shaitanu ya idu kumul faqara ko kuwa duk wanda yake da waya inda yana da waya to karanci za ka yi mamakin abin da yake sawa na katin waya daga farkon wata kafin karshen wata ya kare ba haka bane amma sai ka ga naira ɗari ko ɗari biyu mutum ya bayar da ita a ƙarshen farkon wata zuwa ƙarshe shi ɗan ya hana ka da zaran ka sa aljihu za ka bayar kana da ɗari biyu sai tuna maka matsalar dubu goma ba haka ɗan yake ba a shi ɗan ya idu kuma alfaƙara wa ya amuru kun bilfasha sai yi tuna maka ka aifa akwai matsaloli suna da yawa shi yasa sai kaga ana neman taimako a bokiti wani tsohon minista ne sai ya dauki naira dari sai ya sa a bokiti sai ya dauki saba'in ya sa aljihu sai ya ce ainihin Allah baya kana Allah ya shirye da mu sai ya ce na Allah baya kana shi yasa muke faɗa da za mu samu mutum dubu a jihar nan tsakanin maza da mata a jihar Kaduna su ba mu naira dubu a duk wata in shekara ta dawo za mu samu naira miliyan goma sha biyu a naira miliyan goma sha biyu din nan wala abin da za mu yi Allah ya yawa da shi kuma mun ce duk mutumin da ya ɗauko kuɗin shi ya bayar a nan yana da iko ya biyo ya bincika ya aka kashe kuɗi muna fata an fahimta ina ba ba ba ba ya bane in dai ka bada kuɗin ka to kana da iko ka biyo ka ji ina aka kashe kuɗin ya aka kashe kana da iko kai mana wannan tambayar wannan yana daga ciki Allah kuma ya bada ikon ciyar taimaka sannan wal mustalfirina bil ashar malamai suka ce masu ainihin wato yawata istighfari a daidai lokacin da ake yin ainihin wato sahur ibn kasir yace dalla ala fadilatul istighfar waqt al ashar wannan yana nuni akan falalan istighfari akan lokacin sahur sukan ce yuqalu saharu wa saharun bil fathi al ha'i wa sukuniha imamu zujaj ɗaya daga cikin malaman luga yace as-saharu min hin yudbiru al-layl idan an ce waqtus suhur shine daga lokacin da dare yake juyawa ila an ya tsira alfajar sani har lokacin da alfijar na biyu zai ainihin wato fito shine ainihin wato lokaci na ainihin wato suhur shi yasa a lokacin da mutum ya ci abinci a wannan lokacin sai a ce yayi suhur malamai sun ainihin wato maganganu guda biyu akan wal na bil asahar anas bin malik yake ce wa hum sa'iluna al maghfira sune masu ainihin wato neman gafara a wannan lokacin al imamu qatada yace al musalluna sune masu yin sallah a wannan lokacin imamul al ya ce babu korewa tsakanin masu istighfari da masu sallah domin duk mutumin da ya sallar asuba to dama in dai ba gudu yake ba ba sauri yake ba za ka ga zai zauna yayi mi ya azkarus sabah ko zikirin da ake bayan ainihin wato sallar asuba suka ce ya shiga cikin wal mustaghfirina bil ainihin wato asahar sannan malamai suka ce annabi yaqub lokacin da 'ya'yan shi suka zo din nan sanda Allah ya ce falamma an ja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in suka ce babaka neman mana gafaran Allah lalle mu mun kasance mutane ne masu zunubi qala sai yace saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim da ya ce musu saufa da sannu zan neman muku gafaran Allah suka ce ya bari ne sai waqtul ashar ya nemi gafaran Allah wannan shine abin da malamai suka ainihin wato ce imam al-qurtubi baya ka wannan maganganun yake ta qultu sai ni kuma nace as-sahhu ma hadha ma rawahu al-a'immatu an abi huraira abinda malaman hadisi suka ruwaito daga al-imam abu huraira cewa yanzilu Allahu azza wa jalla ila sama'id dunya kullu laylatin Allah yana sauka saman duniya dukkan kowane dare shine yamdi sulusul layli lokacin da ɗaya bisa ukun dare ya tafi fa yaqulu sai Allah ya ce alal maliku alal maliku man ya ladhi yad'uni fa astajibu lahu Allah ya ce ni ne mai mulki ni ne mai mulki waye yake da bukata ya roƙe ni man ya ladhi ni fa utihi waye wato man ya ladhi yad'uni fa astajibu lahu waye zai roƙe ni zan karɓa masa sannan waye yake ainihin wato roƙo na wani abu zan bashi man dal ladhi ni fa aghfir lahu waye zai nugumi gafara ni kuma zan gafarta masa fala yazalu kadhalika hatta ya al-fajr Allah ba zai gushe ba yana faɗar wannan kowane daren duniya har sai alfijir ya ullo shine wal mustaghfirina bil ashar dan haka wannan shine lokaci mafi tsada a dukkan dare yake da yake zuwa da su shine mai manzumatul ha'iya yake cewa qul yanzulul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al-wahid al-mutamahhidu ila tabaqi dunya yamannu bi fadlihi wa tufraju abwab as-sama'i wa tuftahu yaqulu dubu a duk wata in shekara ta dawo za mu samu naira miliyan goma sha biyu a naira miliyan goma sha biyu din nan wala abin da za mu yi allah ya yawa da shi kuma mun ce duk mutumin da ya ɗauko kuɗin shi ya bayar a nan yana da iko ya biyo ya bincika ya aka kashe kuɗi muna fata an fahimta ina ba ba ba ba ya kura bane in dai ka bada kuɗin ka to kana da iko ka biyo ka ji ina aka kashe kuɗin ya aka kashe kana da iko kai mana wannan tambayar wannan yana daga ciki Allah kuma ya bada ikon ciyar a taimaka sannan wal mustaghfirin bil ashar malamai suka ce masu ainihin wato yawata istighfari a daidai lokacin da ake yin ainihin wato sahur ibn kasir yace dalla ala fadilatil istighfar waqt al ashar wannan yana nuni akan falalan istighfari akan lokacin sahur sukan ce yuqalu saharu wa saharun bil fathil ha'i wa sukuniha imamu zujaju ɗaya daga cikin malaman lugha yace as-saharu min hini yudbiru lailu idan an ce waqtu suhur shine daga lokacin da dare yake juyawa ila an yadda da alfajar sani har lokacin da alfijar na biyu zai ainihin wato fito shine ainihin wato lokaci na ainihin wato suhur shi yasa a lokacin da mutum ya ci abinci a wannan lokacin sai a ce yayi suhur malamai sun ainihin wato maganganu guda biyu akan wal mustaghfirina bil ashar anas bin malik yake ce huhumu sa'iluna al-maghfira sune masu ainihin wato neman gafara a wannan lokacin al-imam qatada yace al-musalluna sune masu yin sallah a wannan lokacin imam al-qurtubi yace babu korewa tsakanin masu istighfari da masu sallah domin duk mutumin da ya sallar asuba to dama in dai ba gudu yake ba ba sauri yake ba zaka ga zai zauna yayi mi ya adkarus sabah ko zikirin da ake bayan ainihin wato sallar asuba suka ce ya shiga cikin wal mustaghfirina bil ainihin wato asahar sannan malamai suka ce annabi yaqub lokacin da 'ya'yan shi suka zo din nan sannan Allah ya ce falamma an ja al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in suka ce babakka neman mana gafaran Allah lalle mu mun kasance mutane ne masu zunubi qala sai yace saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim da yace musu saufa da sannu zan neman muku gafaran Allah suka ce ya bare ne sai waqtul ashar ya nemi gafaran Allah wannan shine abin da malamai suka ainihin wato ce Imam al-Qurtubi baya ka wannan maganganun yake ta qultu sai ni kuma nace as-sahhu ma hadha ma rawahu al-a'immatu an abi huraira abinda malaman hadisi suka ruwaito daga al-Imam Abu Huraira cewa yanzilu Allahu azza wa jalla ila sama'id dunya kullu laylatin Allah yana sauka saman duniya dukkan ƙarshe kowane dare shine yamdi sulusul layli lokacin da ɗaya bisa ukun dare ya tafi fa yaqulu sai Allah ya ce anal maliku anal maliku man dal ladhi yad'uni fa astajibu lahu Allah ya ce ni ne mai mulki ni ne mai mulki waye yake da bukata ya roƙe ni man dal ladhi yas'aluni fa utihi waye wato man dallari ya da'uni fa astajibu lahu waye zai roƙe ni zan karɓa masa sannan waye yake ainihin wato roƙona wani abu zan bashi man dal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu waye zai nugumi gafara ni kuma zan gafarta masa fala yazalu kadhalika hatta yatul al-fajr Allah ba zai gushe ba yana faɗar wannan kowane daren duniya har sai alfijir ya bullo shine wal mustaghfirin bil ashar dan haka wannan shine lokaci mafi tsada a dukkan dare yake da yake zuwa da su shine mai manzumatul ha'iya yake cewa qul yanzulul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al wahid al mutamahhidu ila tabaqi duniya ya bi fadlihi wa tufraju abwab as-sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalka ghafiran wa mustantidun khairan wa rizqan fa amnahu rawa zaka qaumun la yaruddu hadithahum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu wanda duk suka karyata wannan hadisin to yan bid'a ne shi kuma dan bid'a dama to ai komai ma daidai yake ma ya karyata Allah ya shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce mu shahida Allahu annahu la إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تعالى يتي شهد الله شي الله يا شيدا إن دم متانا دنيا وسشيدا وكس شيدا يا تي قل أي شيء أكبر شهادة wani abu ne fi girman shaida idan ya ce abu baki ne baki ne in ya ce fari ne fari ne in ya ce ƙarya ne ƙarya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne sai Allah ya ce ko an baka amsa ko ba a baka amsa ba kulillah Allah shi ne mai ma da shaida ta ƙarshe shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin bukhari a cikin kitabu tafsir da muka karanto a baya ya ce idan Allah ya tsaye da alkiyama kowane annabin Allah Allah zai tsaye da shi zai tambaye shi hal ballabta ka isar da sako kuwa zai ce ina eh, isar a juya kan al'ummar da aka turo musu dan sakon a ce mai sako ya iso muku kuwa za su tema a tana min nadiri ba wani mai wa'azi da ya zuwa mana Allah zai juyo kan annabin ya ce masa kana da shaida ya ce eh waye shaida ka zai ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi idan al'ummar manzon Allah suka bare shaida a gaban Allah su kuma waye shaida su shine manzon Allah zai shaida akan su shine waye kurar rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah idan ya bare shaida a gaban Allah waye zai karba sa? sai Allah ya jibinta ma kansa nauyin al'amarin yace wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto mai ainihin wato shaida dan ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wanda suke kafare ne sun ce ƙarya ne kai ba annabin Allah bane Allah ce qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab to wannan Allah shine wanda shahidan lahu shi Allah ya shaida ma kanshi cewa annahu la ilaha illa huwa lallai babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi da haka suka ce shahidan lahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi annahu la ilaha illa Allah ya shaida mala'iku sun shaida da ma'abuta ilimi sun shaida cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan Allah qa'iman bil qisti Allah ya tsayi da adalci ce ce kowane irin abu afa man huwa qa'imun ala kulli nafsi kamar yadda muka yi magana a baya shine alhayyu alkayyu. wanda ya kiraye wanda halittu da shi suka tsayu wajen kulawa da su ba dan shi ba da basu tsayi din ba inna allaha yumsiku samawati wal ardi sammai da kasai ma Allah ne yake rike da su ballantana abin da ke tsakanin sama da ainihin wato kasa din na haka la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi al-azizu wanda yake ainihin wato mabuwayi sannan al-hakimu wanda yake ainihin wato mai hikima ibn al-qayyim yace in babu wata aya a cikin alqur'ani da take nuna falalar masu ilimi sai wannan ayar to wannan wa kafa bihim sharafan ya ishe su daraja da alfahari a gaban Allah ta yadda Allah ya haɗa shi da shi da ta mala'iku da ta ulil ilmi saboda haka kaga ulil jahili sun shiga a ribibi Allah ya kiyaye ba a san matsayin da suke ba ko da dai sun shaida to ba a san matsayin shaida su ba shaida la mahallal hamil al-irab ba ta da ainihin wato gurabe shi yasa zaka ga ita harkar ilimi daban ce ina ba ta an fahimta kowace jaha sai kaga akwai kwamishinan ilimi a ƙasa kuma sai kaga akwai ministan ilimi amma baka taba jin an ce a jiha ba an yi kwamishinan jahilai ko ka taba ji saboda haka duk wanda aka ka nada kwamishinan jahilai ko kasan zai sha aiki zai sha wuta wallahi Allah ya shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce mu inna ad din 'inda Allahi al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله تعالى يتمنى إن الدين عند الله الإسلام addini a gurin Allah in dai a gurin Allah ne to ba wani addini in ba addinin musulunci ba wannan shine da haka shi yasa sai ya kawo inna harfu nasbin wa taukidin inda wato inna dina dina shine ismu inna inda wato sai kawo zarfu makani wa huwa mansub zarfu makanin mansubun huwa mudafun Allah mudafun ilayhi inna dina inda Allah islam addini kadai a gurin Allah wanda Allah ya sani ya yadda a bauta masa da shi a doron shi shine addinin musulunci amma akwai addini da yawa da ake a duniya ina fata an fahimta shi yasa ma saboda akwai addini tun a zamanin annabi yace wato qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu a ƙarshe yace musu lakum dinukum waliyad ku kuna kan addinin ku na kafirci ne kuma ina kan addini na na musulunci saboda haka Najeriya one nation kasa daya amma kowa ya san gidan ubansa ko kuwa wannan ita ce magana ta gaskiya in wata harka za a yi wacce za a taimaki ƙasa to a haɗa a kanta a taimaki ƙasa a gina ƙasa ta zauna lafiya kuma muna fatan Allah ya zaunar da Najeriya lafiya amma kowa ya tsaya akan addininsa mai masallaci ya tsaya a masallacinsa wanda ba masallaci yake da shi bai tsaya inda yake wanda wanda ma ba zai bauta ma Allah ba shikenan ya tsaya kyam inda yake amma lakum dinukum waliyad din ku kuna kan addinin mu muna kan ainihin wato addinin mu na musulunci wannan addini na musulunci Allah ya faɗa mana ya ce ni imani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin nan kuma na yadda addinin musulunci wato a matsayin addini na cika ni'imata a gare ku ta yadda na yadda addinin musulunci ya zama shine addini da za a bauta ma Allah a doron kasa wannan yana daga cikin ni'imomi guda biyu da Allah ya wassafa ma Zaid bin Haritha wanda shi kadai Allah ya ambaci sunan shi a cikin alkur'ani a duk sahabban manzon Allah cewa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu Alayhi wa an'amta Alayhi wace ni'ima Allah ya mazaidu wace ni'ima Allah ya manzon Allah ya mazaidu shine da yana bawa sai manzon Allah ya yanta shi da ba musulmi bane sai Allah ya shigo da shi musulunci da haka musulunci ainihin wato ni'ima ne kuma babu wani annabi da ya zo doron ƙasar nan face addinin musulunci annabi ibrahim mun karanto Allah ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sannan wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu akan wani addini in ba ainihin wato addinin musulunci ba aka zo ana rigima wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu Allah ya ce bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون دك وإن النبا ainihin wato musulunci suka yi annabi yusuf da zai bar duniya ya koma zuwa ga allah addu'a yake cewa rabbi kada ateta ne min mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين addu'a yake Allah ya karɓe shi a matsayin ainihin wato musulmi sannan annabi ibrahim yi addu'a cewa rabbana waja'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj huwa sammakumul muslimina min qablu annabi ibrahim shi ya kira wannan al'umman musulmi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan musuluncin duk mutumin da ya ki shi aka yi ta ya zo ya musulunci ya ki da billahi sai ya yi da na sun yi a ƙarshen rayuwarsa shine abinda Allah faɗa yake cewa rubbama yawaddu ladina kafaru law kanu muslimin ba arnan da zai bar duniya lokacin da zai mutu wallahi in mala'ikan mutuwa su ya gane cewa ya yi misin ɗin addini addinin da ya kamata shi ne addinin musulunci rubama ya waddu alladhina kafaru laukanu kanu muslimina to shi yasa fir'auna da aka yi ta aka yi ta wa'azi ya musulunci yaki Allah ya ce hatta idza adaraka hul garaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina yace yanzu ya daina daga cikin musulmi ya yadda zai musulunci Allah ya ce al'ana wa qad asaitu qabla wa kunta min al-muslimin wa qad asaita qabla wa kunta min al-muslimin bayan ka saba mana kana daga cikin wanda suke banna a doron kasa ai baka yi sama to shi yasa Allah sai ya kira mu yace mana ya ayyuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna kada wanda ya kuskure ya mutu faci yana kan ainihin wato turba ta addinin musulunci Allah ka sa mu rayu muna musulmi Allah ka sa mu ainihin wato mu mutum muna musulmi Allah ka sa mu tashi ranar alkiyama muna musulmi wa maktalafa alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi wato yahudu da nasara ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu daga gurin Allah me yasa suka yi sabani Allah ce bagayen bainahum saboda zalunci ainihin wato tsakanin su kamar yadda Allah ya faɗa a can gaba za mu karanta yace wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ba su yi saɓani ba suka rarrabu sai bayan da hujja ta zo masa daga gurin Allah sannan suka rabu Allah ya shiga manya man yakfur bi ayati duk mutumin da ya kafirce ma ayoyin Allah to fa inna Allah sari'ul hisab to lalle Allah mai gaugawan ainihin wato hisabi ne Allah zai kama shi ranar alkiyama gwargwadon abin da ya na kafirce ma aya Allah subhanahu wata'ala aya ta ya ce min in hajju ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما على malamai suka ce Allah ya ce fa’in hajjuka shi ne fa’in hasa idan suka yi jayayya da kai kai ka zo da saƙo na addinin musulunci cewa banda Allah ba wanda za a bauta ma shi sai shi kaɗai walaƙar arsalna ila samu da akahun salihan a ni ibudullaha fa’idahun fariƙa ne ya sai ga ɓangarori guda biyu ana husuma kamar yadda annabi ibrahim ya zo shi ma Allah ya ce wa hajjahu qaumuhu mutanen ki suka yi jayayya da shi qala ya ce atuhajjuni fillahi wa qad hadani ya za ku yi jayayya da ni bayan Allah ya shirye da ni na gane banda Allah ba wanda za a bauta mu sai shi kadai wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi wasi'a rabbi kulli shay'in ilma afala tadhakkarun أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله متن فرقه أرني yana shirka da Allah kuma wai yana so kai sai ka ji tsoronsa. shi fa bai jin tsoron cewa yana shirka da Allah amma kuma yana nan yana zazzare ido sai ka ji tsoronsa. sa sai yace fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wani kungiyoyi ne guda biyu suka fi dacewa da aminci idan an je gaban Allah Allah sai ce alladhina amanu ولم يلبسوا zulmin بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba to su ne suke da aminci in an je gaban Allah kuma idan kana neman shirayyen bayi a duniya to ka neme su to fa in haju ka in suka yi jayayya da kai kai ka ce ga wanda za a bauta ma su kuma suka ce a'a ba su yadda ba ga za a iya hada Allah da wani kamar yadda ya faɗa a nan gaba cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum shine Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله fa in tawallaw fa shahadu bi anna muslimu to idan sun kin wannan sai Allah ya ce fa sai ka ce musu aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani ni na riga na mika kaina ga Allah da dukkan mutumin da yake bina da haka suka ce nan wajhiya idlaqil jiz'i ne ma iradatul kull kamar yadda malaman balaga suke cewa an ambaci fuska ne amma ba ana nufin mutum ya mika fuskar shi zuwa ga Allah ba a'a ya mika kanshi zuwa ga Allah madaukakin sarki gabaki daya kamar yadda annabi ibrahim shi ma bayan ya gama ainihin wato jayayya da mutanensa ya ce inni wajjahatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikina ina fata an fahimta wannan shine wa qul lil ladina utul kitaba ka faɗa ga wanda aka ba su ainihin wato littafi yahudu da nasara wal ummiyina da kuma su ne ainihin wato mashirkai larabawan makka wanda ba a turo musu ainihin wato ainihin wato ba su da wani annabi da ya zo da littafi a aslamtun duka bangarorin guda biyu ka ce masu ku zo ku shiga musulunci ina fata an fahimta to manzon Allah annabin duk duniya ne duk duniya yake kira kowa ya zo shiga musulunci kuma wannan amana ne mai girma akan musulmin Najeriya wallahi sai an canza daga yadda ake mu gane cewa akwai aiki mai girma a gaban mu na dukkan inda sakon nan na addini bai je ba dukkan mutumin da yake da wani hali ko dama ta addinin Allah bai je wani guri ba ya kamata a je muka zo muka zauna muka kibe aka ƙi zuwa akwai saƙon addini za a mutu za a je kabari kuma sai Allah ya tambayi kowa wannan shi ne yanzu abin da ke gaban mu ba shi muke yi ba sai dai a zauna a ta zage zage wannan ya zo wucewa da mota a zage shi wannan ya zo wucewa a zage shi wannan ya wucewa a zage shi haka ake yanzu amma kowa mai tunaninka daga wata zuwa wata nawa kake bayarwa don wannan addinin na Allah ya ci gaba kai ba za ka iya da'awa ba amma akwai mutanen da inda za a tsayar da su aikin su ne da'awar za su iya ya za a tura wane can a tura wane can a tura wane can ya to ana ɗauke da nauyin shi me ya mu na mu kai addini wanda addinin musulunci bai kai musu ba wannan a sakon ba a yi ba ma wannan ba ma wani lokaci mutum ne zai musulunta da kanshi ya zo musuluncin mu muke da haƙƙin mu je mu yi masa da'awa mu kira shi ya zo ya shiga ba a je ba shi da kanshi ta wata hanya Allah ya kawo bayanin ya ji addinin ya ga cewa ya kamata yi idan ya shiga addinin musuluncin ya fi zo sai kaga inda za a rike shi a matsayin shi na musulmi ma baku da shi wannan yana daga cikin abubuwan da ake fama da shi ina fata an fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu wannan yana daga cikin fa in aslamu idan suka musulunta Allah ya ce fa qadaita da to yanda suna kan shari'a wa in tawallaw in ko suka juya ba suka ki addinin musulunci fa inna ma alaykal bala Allah ya ce ba wani abu akan ka in ba isar da sakon Allah ba wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin bayan sa ya san wanda ya rayu akan musulunci ya san wanda ya rayu akan wani addini wanda ba na musulunci ba kuma kowane mutum kowane mutum wato e, yubu asu kullu abdin alama mata alaihi wanda ya mutu akan addinin musulunci a tashe shi akan musulunci wanda ya je mutu akan wani addini wanda ba na musulunci ba shi ma sai a tashe shi akan addinin da ba ainihin wato na musulunci ba Allah ta'ala ya shirye da mu kamar yadda muka ainihin wato ya bayani cewa kofa ta neman taimako tana nan a buɗe take saboda haka Allah ya ba da ikon taimakawa sai muhadara ta mata da muka yi magana muka ce ranar wato laraba muna da muhadara ta mata a makarantar tantan gizara academy ranar alhamis muna da ita a malali muhadaran mu na ainihin wato mata wato ta ranar talata ba wannan bane a misbahu sai talata ta sama ne idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh